أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد يوم مسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fata Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah muna bayani dangane da abin da ya shahi giba da kuma hakikaninsa inda insha Allah cikin wannan darasin za mu yi bayani dangane da abin da ya shahi misdaki ko kuma ce misalsalai na giba wata ababen da wani lokaci tana ba za mu ɗauke su ba giba ne amma cikin bayanai na malaman akhlaq sun nuna giba ne kuma yana buƙatan basira yana buƙatan taufiki na Allah subhanahu wata'ala da kuma ikhlasi ga shi bawa domin ya kasance ya fahimce wannan al'amura ɗin saboda ta nan ne shaidan zai iya samun shi ta nan ne shaidan zai iya samun tarkuna ya to ya abka yana tsammanin cewa kamar ya hita alhali bai hita ba da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfana da mu daga cikin ababen da ake bayyanawa dangane da abin da ya shahi kenan giba wanda ya shahi ayyuka wanda bai shahi ba misali ba maganganu kamar abin da za mu iya gani magana na halshe da sauransu suna cewa wa bil ima'i wal ishara akwai giba wanda yake na ima'i da kuma ishara nuni ne za ka yi ga mutumin wannan nuni ko da hannu ko da baki ko da ido ko abin da ya kama da hakan al misali muna da hadisi wanda ya zo a cikin littafin biharul anwar a cikin mujalladi na 75 shahi na 224 a cikin babin giba shi ma wanda ya zo ƙarƙashin hadisi na farko yana bayani kan cewa an ruwaito kan cewa wata annahu dakhalat imra'atun ala aisha wata ran wata mata ta zo wurin aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam falamma wallat lokacin da matar ta zo sai ta juya baya ta tahiyata aw ma'at biyadiha annaha qasira sai aisha ta yi wani ishara da hannunta wanda ake fahimta kan cewa tana ne wannan matar gajeruwa ce to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga wannan aikin da ta yi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce mata ce hakika kin yi gibanta wa bil kitaba hakanan kuma yana yiwa da rubutu ya kasance mutum ya rubuta wasiƙa ko ya rubuta littafi ko abin da ya kama da hakanan idil qalamu ahadul lisanain saboda saboda me saboda shi alƙalami ɗaya daga cikin halsosi ne guda biyu watan shi ma alƙalami halshe ne yanda baki yake magana yanda halshe yake magana alƙalami ya ma yana magana hakanan wa bit ta'arid hakanan mutum yana gugan zana zai yi magana ko kuma ya rubutu wanda baka tsammanin cewa sarahata yana nuhin wani ne amma wanda yake sauraron shi ta hanyar karinoni yana iya fahimta cewa yana nuhin wani ne al misali wani lokaci sai ga mutum ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar matsayin muƙaddima domin ya shiga ainihin watan giba kamar ya ce misali alhamdulillah alladhi lam yabtalina bid-dukhuli ala zalama ce misali Allah godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda bai sharrabe mu ba da ya kasance muna shiga wurin sarakuna a zalumai muna neman taimako a wurinsu ko kuma wata bazuli fi talabil jah wal mal ko kuma mutum ya ce ya gode ma Allah subhanahu wata'ala da bai sanya shi mutumin wanda yake sake kanshi domin ganin cewa ya samu mutum da yake iya zubda mutuncin shi domin ganin cewa ya samu dukiya ko kuma ya samu wani ɗaukaka au ya na uzu billahi min qillatil haya ko kashi wata ran kawai sai ya ce muna neman tsari ga Allah subhanahu wata'ala da ƙarancin kunya wa nas'aluhu an na minhu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bamu isma ya bamu kariya daga wannan rashin kunya ɗin wannan duk manganu ne wanda ana su ta'arid kamar yana gugan zana ne saboda haka kenan mu'arridan fi kulli zalika bi man irtakaba zalik duk wanda yana gugan zana ne ga wanda ya aikata wannan amma su wanda suke sauraron shi su wanda suke jin shi ta hanyar ƙaririn da suke da su sun san cewa da wa yake kuma yana nihin wane ne wannan giba ne kenan wannan tana yi wa mutum ba zai ma zo ba a hankalin shi kan cewa wannan irin wannan zai iya shiga giba mutum zo ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da bai sa sanya mu kaza ba da bai jarabe mu da kaza ba muna neman tsari ga Allah subhanahu wa ta'ala daga abu kaza amma yana nihin wane ne to wannan ya shiga cikin giba sai zamanto kenan mutum ya ambace wannan da siga na addu'a ko kuma ya ambace wannan da siga na gode ma Allah subhanahu wataala da abin da ya kama da haka wa rubama qaddama madha man yuridu ghibatahu wani lokaci zaka ce ya kaddamar da yabo ga wanda yake son yi giban shi kana son ka yabi mutum amma da farko kawai sai ka kaddamar da yabo kana yaba masa summa atba'ahu bi izhari aibihi amma bayan wannan yabon menene yake biyowa baya bayan yabo shi kenan sai aibi ya zo kai wani mutumin kwarai ne wani yana da ɗabi'a mai kyawu wani ai mutumin kirki ai kaza kaza amma sai zamanto ya shigo bayyana aibobin shi da sauransu watan sai ya mai shinhiɗa na yabo daga baya kawai sai ya zo da amma ya zamanto ya share dun wannan ɗabi'unsa na ƙwarai da ya ambata duk wannan yabon da ya masa zamantu ya share shi da aibobin shi wannan shi ma giba saboda kenan wannan zai kasance kenan wa huwa jam'un bainar riya a walgiba?" irin wannan zai kasance kamar mutum ya yi jam'i ne tsakanin riya da giba watan saboda aikin mutum wani aiki da zai aiwatar wannan aikin zai ɗauki launi biyu wannan aikin zai ɗauki zunubai guda biyu kenan cikin bayyana halin mutum nuna cewa mutumin kwarai ne daga baya ka zo ka shiga giba zai zo ya zamanto ya haɗa maka zunubi biyu zunubi na harkowar riya zunubi na biyu giba kinan wa madhi nafsihi bi tashabbuhi bis salaha fi zammi anfusihim sai zamanto kenan ya yi ƙoƙarin yaba kansa saboda yana ƙoƙarin kama da mutanen da suke zargin kansu don a ce mutanen ƙwarai ne sai zaman toke ya shiga cikin riya kenan al misali zai cewa laqad kana fulanun hasanul hal hakika wani ya kasance hali yana da hali mai kyawu yana ɗabi'a mai kyawu walakinahu ubtuliya bi bimabtuliya bihi kulluna min so ilhal sai dai cewa an jarrabe shi da abin da aka jarrabe mu duka na abin da ya sha yake na mummunan hali sai zamantu ya shigar da kanshi cikin zargi din. da ya zamantu ya ruhe ma su wani suke sauraron shi kada ya zamantu sun fahimta cewa giba ne yake gayi tun da ya shigar da kanshi amma lokaci guda aiki biyu ne ya yi ya yi riya saboda ya yi kokarin shabba kan shi da cewa shi mutane shi mutum ne daga cikin mutanen kwarai wanda suke zargin kansu don mutane su ji kuma ya je su ce masha Allah wani bawan Allah ne lokaci guda kuma ya yi giban wanda ya ambata abin da aka jarrabe shi da shi na mummunan hali kinan wannan shi ma yana shiga cikin giba hakanan wa min al-mughtabin al-munafiqin man yuzhiru fi maqami gibatihi muslimin al-igtimam wal huzn min su'i hali yana daga cikin wanda waɗanda suke yin giba kuma munafikai wanda suke bayyanawa a cikin makamin giba musulmi watan fi makamin ribati muslimin lokacin da suke cikin makamin suna cikin makamin giban wani mumin wani musulmi suna suna giban shi amma sai su bayyana da me shine kenan man yuzhirul igtimam wal huzn sai zamanto sun bayyana eh, bakin su da kuma bacin ransu min su halihi saboda mummunan halin shi saboda mummunan ɗabi'an shi ka an yaqul al misali kamar mutum ya ce لقد ساءني ما جرى على صديقنا فلان من al'ihana wal istighfaf sai zo ce wallahi na ji bakin cikin abu kaza da ya faru ga dan uwanmu na wulakanci da kuma ƙasƙanci sai zaman ya zo ya haɗu wannan abin kenan wannan kamar yana ma wanda suke sauraron shi shin hida ne su ce menene ya faru da shi sai zamanto ya gaya kenan kami ya yi giba din sai ya yi shinhiɗa to irin wannan masu giba ne lokaci guda kuma suna tattare da nifaq saboda me saboda sun ɓoye hakikanin abin da suke ɗauke da shi na son su yi giba ɗin sai suka nuna mutane abin kirki a waje kenan da zahirinsu da baɗininsu bai kasance abu guda ba ko kuma ya ce a wurce ka bai ma'asiyata kaza ko kuma ce hakika wane zunubin da ya aikata ya bata mai rai na ji zahin zunubin da wane ya aikata na ji zahin saɓon da wane ya aikata mutane su ce me ya aikata sai ce ai kaza kaza kaza ya yi izaharin bacin rai amma yana ɗauke da horin ciki da yana son ya bata wanda yake giba da sai ce fa nas'alullah an yaj'alahu mukraman aw yuslih halahu a ƙarshe kuma sai masa addu'a ya ce muna roƙon Allah subhanahu ya sanya shi kenan abin girmamawa ya sanya shi abin girmamawa hakanan kuma muna roƙon Allah subhanahu ya gyara halin shi amma ba abin da yake so kenan hadafin shi shine zamanto ya bayyana ire-iren wannan abubuwan suna da yawa sosan gaske cikin rayuwar mu na yau da kullum yana buƙatar ya kasance mun fahimce su yana buƙatar basira kamar da muka faɗi da harko da harko yana bukatar inaya na Allah subhanahu wataala da ikhlasi idan Allah subhanahu wataala ya ga niyyanka ya ga ka ya ga ka ya ga ka wurin ganin cewa ka gyaru ka zama mutumin kwarai Allah subhanahu wataala zai baka basira zai baka taufiƙin fahimtan tarkuna na shaidan daga cikin cikinsu ire-iren wannan cikin babin da muke magana na giba so da yawa ya kasance mutum ya je afka cikin irin wannan abubuwa yana ganin cewa shi bai yi giba ba ma giba ne ke yana yi ko kuma wani lokaci su mutane ba su fahimtar cewa wanda ya irin wannan abin ya aikata abin da ake kira giba amma giba ne saboda haka kenan za mu iya ganin mutum zai zo ya nuna bacin ran shi don gane da aikin da wani ya aikata kuma har yi addu'a fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mutumin amma ba abin da yake nuni ba kenan yana ƙarya ne ya ɓoye abin da yake nuni abin da yake so dama ya bayyana wannan naƙasin da mutum yake tattare da shi an cikin addinin shi ko cikin duniyar shi don ya ɓata shi kuma ya kada girman shi a cikin muminai wannan shi yasa zaman to bayyana da wannan abubuwan zo da wannan muƙaddamomi haka nan kuma da ya zo da wannan hitamomi amma hadafin shi don ya ɓata mutum ne wannan giba ne wannan duk suna shiga cikin misalsalai na giba kuma suna da yawan gaske amma saboda takaituwan lokaci da kuma karancin shi za mu isu da wannan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala amfane mu cikin abin da muka shi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin